Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Dukkin Duniya ta yi gargadin cewar al'umman Ghana miliyan uku da dubu ɗari shida na iya fuskantar matsalar matsanancin karancin abinci, abin da ya ninka har su biyu in aka kwatanta da rahoton matsalar karancin abinci da hukumar ta fitar a shekarar dubu biyu da tara. Hukumar ta dogara ne da yawaitar hauhawan farashin kayayyaki da rashin sana'a tare da karancin abinci da tsadan takin zamani domin aikin noma da dai sauransu. To sai dai tuni matsalan ke tasiri akan farashin farashin kaya a kasuwan Kumashi. Sunana Fati, ina sai da gujiya da shinkafa. Da shinkafan nan sai da muna ruwan shi 130, amma yanzu an kara yanzu yanzu 150 haka ke aunawa. Don kayan nan kullum ana karawa. Yanzu kayan yayi tsada kwarai, balle masara da gujiyan ga. Kullum ana karawa. Dama she mu muna sai shi 3 miliyan yanzu wai 5 miliyan. Akasarin manoma a birnin Kumasi sun ce karancin ruwan sama a bana tare da tsadin takin zamani na na janyo cikas sosai cikin harkar su na yau da kullum. Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alif, kuma muna yin kabeji kuma. Ma saboda rashin ruwa ya sa ba mu ya muna yin duka kamar misali a ga albasa da kabeji ba mu ya muna yi nomin wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan ya zo ya kai wani lokaci ba mu samu ruwa muna ba kaya. Isa eh bari kayan ya bata. Ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer fertilizer kuma yanzu ga batun fertilizer ya yi wuya isa ba mu iya muna samu muna siye kan da. yadda muke noma na mun ke kana noma ika abin 20 sai ka cire 10. malam jafar dan kwabiya mai nazari bisa harkar noma da kiwon dabbobi a ghana na ganin fitar da abinci zuwa kasashen da ke makotaka da ghana sabida babu mai tsaya a lokacin da abinci ya bunkasa na mai da hannun agogo baya. a magance fita da abinci kadan da ake samu cikin ghana zuwa kasashen da ke kewaye da yau manomi yana aiki aikin shi abu biyu yake duba na farko ya samu abinci na biyu ya iya sai da wannan abincin nan ya ba mu masu ci samu kudin da zai biya su kufi da sauran yanda muka san mai kasuwanci yana yin cinikin shi haka manomi shi ma kowane lokaci tunanin shi ne ya zan yi in samu price mai kyau shaida in dai burkina ko togo sun bani price mai kyau to na fita da abinci na daga ghana in je da shi burkina saboda wurin na samu price mai kyau kisa gwamnati ya kamanci ya sa mataki saboda ba abincin ya yi mana yawa ne hal muka kasa amfani da shi da yake za mu fita da shi waje ba. Daya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau Malam Muhammad Awal ya bayyana cewa gwamnati tana ɗaukan matakai da dama domin ganin an shawo kan wannan matsala. Gwamnati da kanta ta sanar da mutane kamar fatalaza ya yi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya don muna dokan kamar kashi talatin duk baki ɗaya muna samun shi da daga rasha ne so yonga abin da ake tafiya daga rasha nan ba a samu wannan shi sa wannan cikas ya zo a cikinsa amma gwamnati na duban wani hanyar da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakinsu kasan gwamnati ga fara abin da ake kiran shi one village one dam shine in ka je kowane ƙauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa bane ko kamar yanda yan meteorological service suka faɗi kamar an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi eh, noma da shi. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.